بالعلم أقدارا لحجة ميزان الحق ولا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدهيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الدين صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم وتبع أثرهم إلى يوم الدين amma ba abu yan uwa fa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ɗaya ga watan al almuharram hijira ta babba ɗan babba farin da annabi annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takwas yanzu wanda ya daidai da sha shi daga watan shida shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da shehu Allah ya jikinsa Allah ya yi na Kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة zalika. balo hanyoyi na masu kunnen ƙashi waɗanda suke fito na fito da da'awar annabawa da kuma ƙarshe yadda take kayawa tsakanin annabawan da su muna roƙon Allah ta'ala Allah ka dafa mana asiri duniya da lahira Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan shine majalisi na ɗari da sha uku ga wanda suke da littafi a hannunsu kafin in shiga bayani akan majalisi na ɗari da sha uku akwai wasu bayanai da nake so in yi sannan kuma daga ba sai in zo in ɗora sai in ci gaba da yin karatu da wadan yadda lokaci ya tsaya dama adatan inda aka gana karyo kwana da rediyon nan an san akwai bayani a matsala ta farko da nake so in fara da ita akwai matsalar kudancin najeriya najeriya tun da aka gina ta aka hada ta akan munafunci ake rayuwa tsakanin kudu da arewa mutanen nijar da addininmu da al'adanmu da yare mafi yawanci kusan ɗaya sai aka fassale mu daga gare su aka ɗauko mutanen da galibi ta fuskar al'ada da addini da yare an rabu sai aka haɗa mu da su sai aka ce sai an zauna sai ya zamanto hatta wa'anda ma addinin ya haɗa galibi sukan fifita kabilanci sama da addinin yau da safe a cikin 'yan kwanakin nan an waye gari wannan jihar daga cikin jihohin yarbawa wato jihar ondo wannan kungiyar da suka kafa ta a mota kudin nan bari ga wulakanci da tun mutunci na ƙarshe da suka yi wa al'ummar bahaushe ya samu kansa abin da ake cewa tsaka mai wuya duk inda ya bi yana rayuwa babu daɗi can in kai can ba ruwansu da maganan ne suke yi ba a in daga yankin nan ka fito ta hukuncin kuɗa na sha faɗa na ce ga wanda bai sani ba ta haura gadon dakwata kai nan na rantsi da Allah daga nan za a fara yi maka mu'amala yadda ka san ka tsallaka wata ƙasa ba a Najeriya take ba a haka ke muke rayuwa da ku ji abin da suka faɗa a nan gurin kun gani za ku ga don wulaƙanci hadda nambobi da komai kuma sai da aka kama al'ummarmu waɗanda suke ɗauke mafi yawancinsu mata ne da shi'ar na addini da hijabi kun gansu Kowacce kowace aka zo aka yi mata rubutu a baya aka manna cewa yanzu ba a da wata bukata da ake bukata shine su tattara su bar nan yankin a ƙasar da aka ce idan an haife ka a guri kai ɗan gurin a ƙasar da aka ce ɗan ƙasa yana da 'yancin a ko'ina ya yi mai ya rayu amma fa su idan su ta zo nan yankin mu muke jin cewa al'umma ɗaya ke kowa yana da ƴancin ya rayu amma in al'umman mu ta ta tsallaka ta yi can su ba su yarda cewa ƙasa ɗaya ba ce al'umman muna da yanci su rayu a san yadda kowa ke rayuwa a ƙasa bari ku gan shi and we are just only time as an option over to where over coming from. So these movements are monitored by the authority who invited them and the leadership of the local and the former uh, SAs to put them back. The government will shoulder the responsibility of the logistics of monitoring قصد يدكم the shoulder of the logistics of money up to where they are coming Da Kun ga wannan bayanan da da yawon gwamnati ita a mota kundin nan kafa ta aka yi aiki take da sunan gwamnati da sunan ta kawo tsaro. aka zo aka tattara mutanen nan da sunan wai matsalar security wanda kun ga mafi yawancin su mata ne ga su sanye da hijabi eh, eh? wai in foma ne wai sun yi kalli wani gada ba? al'ummar mu da yanzu duk wata mace da ta yi can aka gari ta da hijabi to hukuncin ta in koma ce daga ko dai ta haƙura shi'ar na musulunci ta haƙura da shi nan kar a ce mata wa in koma daga nan suka tattara cewa ba a buƙatar zaman a yankunan gabaki ɗaya a jihar ana buƙatar su na rantsi da girman Allah idan ni gwamna ne ina gwamnan wata jiha a yanzu ake ma da haka idan akwai shegen da ni ma zan sake barin shi ya zauna jiha ta akwai shege nake wallahi babu wannan kishin da shugabanninmu na nan shi ne abin da muka rasa gaba daya ba wani mai karfin halin da zai iya tashi ya kalubalanci wannan abin ya ci ba daidai ba ne ke yaushe da irin wannan sun zuciyar najeriya za ta zauna lafiya eh billahi lalli la ilaha illa wa ina gwamna a jaha naga kayan al'umma ta haka eh wallahi ni da kaina zan tashin ilani in ce inda kai ɗan jaha kada ne kana jaha kada kana zaune ka baro ta ka dawo jihar ka ina barka da dawowarka ni kuma na rantsi da Allah duk ɗan jihar da ke cikin wannan jihar sai ya fita da jihar in ba da haka ba Allah ba za su yadda a zauna ƙasa ɗaya bacci al'ummar a zauna lafiya amma irin wannan cin kashin sau nawa su suke yi a shugabanninmu daga nan wa ka ɗaya ta tashi magana ma yi da sunan ya damu da ku ballantana ya ɗauki matan ballantana ya tashi ya jita to yanzu mu ƙaddara haka abinda suke faɗa suke cewa wai in foma manta akwai matsalolin da a nan arewa kwata-kwata da ba san su ba mutanen nan su suka shigo da shi cikin al'ummar mu siyar da kwaya dala suwaye suka koya ma al'ummar mu safara kwaya da shigo da kwaya da sai da kwaya ba daga can bane karuwanci na 'yar musulmi ba hausa fulani ka danta akan hanya ta zo ta tsaya tana jiran wanda zai ɗauke ta kafin wannan lokacin al'umman mu bata san wannan ba suwa suka zo su koya wannan kullum ku da in an nuna al'umma ku a can ana kama su saboda sun bi wasu suna bara kuna zagin su cewa sun zuban muku da mutunci sun yi waye tsakanin ku da Allah da wacce ta je bara take yi da waɗanda suka zo suna sai da kwaya da karuwanci da mai bara da mai karuwanci wanne ne ku sauki suwaye suke koyar da karuwanci da harka sai da kwaya a nan amma hankalin mutane bai kaiwa cewa illar da ake mana a nan ta fuskar in zubar da mutunci ne a matakin farko billahi lalzi gara mai bara da mai sai da kwaya billahi lalzi gara mai bara da mai karuwanci amma sai kullum shi kenan da mun ga abin sai a zo to yanzu abin da yasa za ku gane haka har yanzu a ƙarƙashin gada a Legas akwai waɗanda suna zama a ƙarƙashin gada saboda in can ne amma suna ganin cewa nan ba barazana bane gari su bari ba ku misali ga wannan dana ne so ba ba so not just go and go. If I have to go and go, if I go and go, I will go now. Now I will. No, direct the reason of the world and time. Sustaining our belief, and find another day, day by Kun ga waɗannan har yanzu ba a ƙarƙashin gada suke rayuwa, matasansu da matansu da mazansu da kayansu na shaye-shaye dala da waɗannan da aka nuna da hijabi da waɗannan da suke ƙarƙashin gada su waye a haƙƙu su zama matsala ga barazanar su. to amma wannan tun da al'ummar su ne ba matsala ba ne sun yadda su basu su ci gaba da zama a ƙarƙashin gada wayannan tun da ba al'ummar su bane to a yi mai su bar musu area su da ƙasar su da yankin su su dawo wannan shine misali daga cikin misalai da zan bayar yanzu barin koma wannan ita ce gaba ta ɗaya da nake so in yi magana a ɗanta cikin maganganun da zan yi a yau a wannan majalisi magana ta biyu da na kawo cewa su suke da haƙƙi wajen nan mutanen lalacewa al'ummanmu abinda al'ummanmu ba ta saba da shi ba na lalacewa sakamakon alaƙar najeriya kudu da arewa al'ummanmu ta saba wallahi ka je ka bincika da musulma bahaushiya wa'inda ake ce musu hausa fulani akwai abin da yake na karuwanci wanda ba su da alaka da shi ko balla sai saboda waɗannan alaka na ba da misali yanzu masu zama a ƙarƙashin gada a Su waye wanda duk san Legas ya taɓa ba zai gane abin da nake faɗa magana ta gaba wanda ita ce ta hudu matsalar da muka samu a Najeriya a yanzu Allah subhanahu Wata'ala ta'ala ya jarrabe da shugabanninmu da mugun bala'in karya. Ƙarya, dama hadisin Zubair bin al'awam da annabi ya faɗi cewa mamin nabiyin ba aka hullahu fi ummatin ƙabli illa kana da homin ummatihi hawariyu. Ba wani annabi da Allah ya saba aikuwa kafin ni, wasu yana da ƴan kundin bala yana da ƴan jani kashi ne akan addini. Sai cewa a sahabu yana da ɗaliban da ya afduna bi sunnatihi wa yaftaduna bi hadihi sai manzo Allah ya ce thumma innaha taqrutu min ba'dihim qulufun bayan na kirkin sun wuce ɗan baya za su biyo baya ya ƙuluna ma la yaf'alu za su faɗa abin da ba za su aikata ba sannan wa na ma la umar? za su aikata abin da ba shi aka ba su umarni aka ce su ba ta yau an waye gari ka duba ka gani uba idan yana da mata guda hudu a gida Allah ya masu zuri'a ta yaya daga ran da aka waye gari uba ne in yana mai ƴaƴansa ƙarya ka da Allah yana da kima a idan su a matsayin su na uba ko kimar ta fadi eh babu yau an waye gari shugabanninmu duk lokacin da mutum zai yi magana guda goma to da wuya ka iya samun ɗaya biyu gaskiya za ka samu takwas ko tara ƙarya zai mai 'yan ƙasa kai fa har an kai matakin da wajen ƙarya in za su yi yanzu ba fa suna faɗa ba ne ma wai sai karyar ma in za a yi ta a ɗan tsara ta ta yi kama da gaskiya gaskiya da hankalinta zai iya kamawa a'a in mutum ya tashi zai kantaro karyar kantaro ta kawai zai yi ko ka yadda ko baka yadda ba shi da ya faɗa sai sa sai a waye gari a ƙasar nan sai a ce maka macizai sun haɗi miliyoyin kuɗi sai a waye gari a ƙasar nan sai a ce maka kira ya haɗe tare saboda wanda zai yi maganar yana faɗa ma mutane ko tunanin cewa ma maganar yanzu in yi ƙaryar ku yadda ku yadda ba matsalarsa ba ne shi dai kawai zai yi ne zai faɗa kawai wannan shi ne matakin da aka kai ƙarya abubuwa sun riga sun zama abin da suka zama na rantse da Allah babu ranar da shugabanni a ƙasar nan za su dawo da kimarsu da mutuncinsu sai da suka dawo suna faɗa wa 'yan ƙasa gaskiya kuma 'yan ƙasa su duba su ga maganar da suka faɗa gaskiya ne in ba haka ba za a kai lokacin da ba wani wanda zai zama yana da mutuncin da a to ina mutunci kai karya kuma in zo in kare ka akan karya? eh abu na gaba bayan wannan daga nan sai abin da ya shafi ita kanta harkar tsaro da ake fama da ita ƙarya su ya shigo yanzu nawa ne jami'an tsaro za su ce sun kashe 'yan ta'adda kaza don allah 'yan ƙasa ka so nawa ne ke yadda eh yasa da tsaman ya taɓa wata magana yake cewa idan suka ce sun kashe adadi kaza na 'yan ta'adda to su nuna muku inda suka kashe su da makaman da ke hannunsu Sau nawa aka zo nan kasan a ce an kashe ɗan ta'addawa ne a fitar da bayanai a kira yan jaridu a gayyace su a masa bayani bayan kwana biyu sai ka jaɓin da wani guri sai ka rantse da Allah mai rai da yawa an ce maka an kashe shi tsakaninku da Allah ana yin haka ko ba a yi har ta fi yanzu 'yan ƙasa a harkar tsaro in ba gani suka yi ba ganin annabin tsohuwa kuru-kuru su kansu jami'an tsaron sun samu matsalar da in sun faɗi magana tamanin cikin ɗari cikin ɗari na 'yan ƙasa ba sa yada ba ka ake ciki ba ke sa wannan kwanan nan da ya fito ke zai fara ɗiban in social media za a fita abin da baka ga sun mai abin wasa ba eh kowa sai je sa a yi kirkiran mai uniform ɗin soja da makamin da ya ga dama ya matsa sunansa eh hada jirgin mai ni ma ko <laughs> Allah ga gani ban gani ba a ce maka an kashe wani ka talla ne gobe sai ga ya wanda sai ci ƙarya ne ina nan a ce an kashe wani eh gobe sai sake balla sai ce ƙarya ne ina nan don Allah shugabannin da aka waye gari eh kun kai matakin da in kun faɗi magana guda goma idan goman ba ta zama ƙarya ba in ƙasa na jin cewa maganar da za ka fito ka faɗa masa kana shugaba kaso tara ƙarya ce ina aminci tsakanin wanda ake shugabanta da wanda ke shugaba ina maganar aminci babu ya shi yasa hadisin da annabi ya faɗa da ce sun ma'anna ha ta sulufin sai ce ya ƙulu na mala ya fa'alu na mala ba za su faɗa abin da ba za su aikata ba sannan su yi abin da ba shi aka ce su yi ba wannan yana ciki misali zan ba ku yanzu wannan ganar rabe ɗin nan da wannan abin ya same shi a yanzu kwanan nan kun ji ana ta cewa an je an yi ɓarin wuta an karɓo matarsa a garin karɓo ta ma har an yi mai an harbe ta ne ku tambaya shin a lokacin da 'yan bindigan nan ke yin bidiyo ai kun ga shi ne ma kai ba a ɗaure ba da matarsa akwai mutane tattare da shi da aka ɗaure su shin matar janar rabe ɗin nan da ya mutu ita kaɗai ce rai da take da haƙƙin a kwato ta ragowar mutanen idan ba ta tashi aka yi aka karɓo ta su ba a karɓo su ba suna ina maganan in za a faɗa wa kai gaskiya don a fita daga matsalar nan a zo a faɗa wa kai gaskiya duk wani wanda zai karya a harkar nan ya nuna ba a samu matsala ba an samu matsala annabi adamu da Allah ya sako da shi daga aljanna hanyar farko ta warware matsalarsa ya kira su yayi cewa yayi ba daidai ba qala rabbana balamna anfusana Allah mun zalunci kawo kanmu eh sannan misali na biyu da za ku gane wannan kun dai san a ƙa'ida ta cetar rai tsakaninku da Allah yadda take da haƙƙin a ceci ranta raguwar mutanen da suke hannu suna da haƙƙin a ceci rayukansu kuma wannan haƙƙin ya za a yi a zo a yi bayani a ce ita aka yi ƙoƙarin kuɓutarwa saboda tana matar wani ragowar mutanen da ke hannu saboda su ba 'ya'yan kowa ba ne ba su fito gidan kowa ma su ba su haƙƙin a yi mai a ƙwace mai a ƙwace rayukansu abu da gaba a ƙarƙashin wannan wajen bambanta rayukan mutane da ake ku duba ku gani duk lokacin da aka ce muku an ji an ɗibu ɗan makaranta a makaranta su za ka ga a najeriya rayukan 'yan makaranta yana da bambanci da rayukan da ba 'yan makaranta ba san da duk aka ce muku an ji an ɗibi makaranta tare da cewa abin da ya kamata a ɗauka shine ne rai ce yadda gwamnati za ta ga cewa wajibinta ne zama bai ganta ba in an ɗibi ɗan makaranta to haka zama bai ganta ba idan an ɗibi an ɗauki wani wanda ba ɗan makaranta ba yadda ɗan makaranta rai ne da shi ragowar al'umma su ma rayuka ne da su abu mafi haɗari ban da ƙarya wa'annan shugabannin kun ɗauki ƙur'ani kun yi rantsuwa da Allah akan cewa za ku kare rayukan wa mutane kuma wallahi ka san ba wanda ya taɓa rantsuwa da ƙur'ani akan ƙarya Allah ya tsare in ka ga Allah bai zo kanka ba wannan ƙa'idar nazari wa man yukazzibu bi hadisi ce kawai sanastajrijuhum min haɗin maka dalala ne zan kama ka ta inda baka yi tsammani ba. Umri lahum shi inda kai ni mace wannan kaga sai a bambanta yan Najeriya ne duka kun yi rantsuwa za ku kare rayukan su da dukiyar su kuma da Qur'ani in musulmi ne amma wajen rayukan in matsala ta faru sai ku nuna akwai bambanci kare ran wani da ran wani dan kuma in an ce dan makaranta ba wanda yake dan makarantar boko suke magana dan an je an ɗibi dalibai a islamiyya malamin islamiyan da iyayensu su ta shafa gwamnati ba ta jin cewa wajibi ne ta tashi ta yi abin da za ta yi ta kubutar da nan magana ta gaba so da yawa za ka ga mutum ya zo sanda kuke bayani akan matsala sai ce ai matsalan nan ba shi ya gaje ta ba shi ma samun ce mu je mun ji ba kai ka gaje ta ba amma don Allah ba cewa suke yi za su iya ba a zaɓe su eh ba da shi suka amfani ba dan Allah akwai wanda muka ce dole sai ya zo ya hau ya shugabance mu saboda muna da buƙatar ya shugabanci ko su suke zuwa su ce za su iya yi eh? matsala ta gaba tunda su suke zuwa su ce za su iya yi tsakanin ku da Allah a Najeriya tsakanin wanda zai je ya dangala zaɓe da wanda ake zaɓa wace taimakon wani tsakaninsu an gane tambaya ta da shugaban da zai zo ya tsaye ce ku zaɓe ne da talaka wanda za su zo su zaɓe shi a cikinsu waye ya taimaki wani ku daina yawan zagin junanku kullum ana cewa in an zo zaɓe talakawa na karɓar taliya su ma ba manyan nan taliya suke karɓa ba bambanci kawai taliyar su da ta talaka ba iri ɗaya ba ce idan kuna so ku gane haka dan Allah wa ka sani cewa an zaɓe shi rayuwar shi ba ta canza ba da kafin a zaɓe shi din Najeriya ku kawo min mutum ɗaya duk yadda kuke kwatanta mai zato kuke ganin shi da gaskiya faɗi mutum ɗaya da aka zaɓe shi rayuwar shi ba ta canza ba kafin a zaɓe shi ka faɗe shi za ka ga kafin a zaɓe shi irin motar da yake hawa tana da bambanci da bayan an zaɓe shi haka ne kafin a zaɓe shi irin gidan da yake zama yana da bambanci da bayan an yi ne an zaɓe shi ko kayan da yake sawa kafin a zaɓe shi suna da bambanci da bayan an yi ne bayan an zaɓe shi akwai bambanci ko babu to tun da haka ne shugabannin da suke tsayawa a zaɓe su da talaka wanda ke zaɓe a cikin su waye ya taimaki wani waye ya saman ma da wani hanyar da zai rayu a wannan gaban ne nake cewa duk wani abu da za ku ga an wani na taimako gwamna ya fito ya ce namu wa na kada ko wani ya fito ya ce namu wa na kada na nan da Allah tun da har ya fito ya zaɓe shi rayuwar shi ta canza to wannan shi har yanzu ba a mai abin da ya kamata ba har yanzu ko malami ko wane ne ka kalli rayuwar shi wannan wanda suka ke tufe maka da su da suke kai waye ya canza a rayuwarsa tsakanin su da shi a daidai lokacin da za ku fito ku je ku yi layi ku yi zaben nan wasu daga cikinsu ko 'ya'yansu da matansu ba sa fitowa ba, ko kuma za ku fito ƙwanku da wa duk abin da kuke da shi ku fito don ku zaɓe su su su hau ɗan wannan kujerar shi yasa na faɗa ma wasu nake cewa ni ba wanda ya isa yanzu ya zare min ido idan magana ce ta gaskiya gaskiya ce dan ka ba ni wani abu billahi lazi ba shi zai hana in zo in faɗi gaskiya ba da ai abin da ka bani in kana ganin kamun wani abu kai ka kuɗi wata gona babanka ya mace ban ma gaji kuɗi ko akwai Eh? cikin kayan ƙasa ne wa atuhum min malin lahi alladhi ataku daga dukiyar Allah ne da ya ce a bayar kaɗan farcaro wani abu gaba ne eh? da kuma shi kenan dan an yi ba daidai ba eh? bayan har yanzu nauyin da ya kamata a sauki ba a sauki ba sai kana tsammanin kuma kar a zo a faɗi gaskiya wallahi duk wanda yake ganin cewa ai ya gaji matsala ai a harkar shugabanci ba za ka gane akwai matsala ba sai ba Don Allah duk wanda ya gaba zai iya bai sauka kowa shi kenan ba ko kun taba ganin da matsalolin da suke kuka da komai wani bayan ya hau ya zo ya ce to shi tun da ya hau ya gane akwai matsaloli ya sauka kun taba gani so maganan wani ya zo yana kawo excuse yana kawo wasu azar wannan azar mai kazi ba duk wanda ya gaba zai iya ba abinda zai kawai sauka shikenan kawai wannan ita ce ƙa'ida saboda haka magana ta gaba wanda kusan ita ce ta ƙarshe gudunmawar da muka bayar a harkar tsaro lokacin da na faɗa cikin 'yan kwanakin nan na ce na mun cire hannunmu kuma ba ni kaɗai ba ne kudaci ne muka yi aiki iya inda muka tsaya mun tsaya wayanda za su iya kira na sun kira ni waɗanda za su nuna damuwarsu sun nuna damuwarsu cewa don Allah muke na cewa lahi don Allah muke don duk abin da wasu ke tunani ba haka ba ne, na ce a aikin nan da muka zo muna yi na farko ba wata shaida a gwamnati da ta yarda cewa an ba mu takarda a rubutun ga aikin nan wannan ƙaryar da wannan munafincin shine ba za mu ci gaba da yi ba mu muna malaman addini idan an yadda ƙasa akwai matsala kuma an yadda cewa da gaske za a gyara matsalan nan to a zo a yi abin a wannan zo wani ɗan iska yana cewa wai wallahi tallahi ba ku da isa ya mai sulhu da su ana ce to abin da ya sa kana cikin birni ne ɗan iska don ba a kama uwarka da ubanka ba ne ko ta shiga hannu ba ne duk wanda yake hannu shi aka kama shi a lokacin zai yadda a yi diskosin a tattauna don shi ya kubuta zai yadda da wannan amma lokacin da mutum ba shi yake hannu ba sai zuci yaran idan Allah kuma me sa muka ɗauki wancan layin ada ba shi ba zaɓin mu na farko lokacin ya zama zaɓi ne na biyu a lokacin da na farkon bai wa? kuma yanzu ta riga ta bayyana duk wanda yake tunanin yana ganin abin zai yi Gudunmu wadda muka bayar a kan harkar tsaro to sai ya zamanto ana da waɗannan matsalolin na waɗannan munafunce munafuncin babu inda muka taɓa zuwa ba da jami'an tsaro muke zuwa ba alga ta malam sai mun je mun yi aiki mu bi dare mai riski ɗan mutane gobe sai kaga wani jami'in tsaro babba a ƙasar nan makaryaci ya tara 'yan jaridu wani ya ce su babu ruwansu da sulhu ba su yadda da shi ba ah, to jami'an tsaron da muke ɗauka matafi da su ta ina muka samu su eh to wannan munafunci shine ba za mu yadda da shi ba idan an yadda akwai matsala da gaske ake ana so a cire al'umman nan cikin matsala to a yadda a zo a yi aikin nan da gaske amma ba za mu je mu yi aiki ba mu saka rayuwar mu cikin haɗari sai mun dawo kawai sai ka ga wani babba ya miƙe wai dan ya birge yan ƙasa ya faɗa masa abin da suke so sai ya ce wallahi tallahi su ai ba su ba su lubuɗin ta'adda ɗazu ɗazun nan ina sauraron wani daga cikin manyan ƙasar nan malam yana magana inda a gabana yake ni na san ƙarya yake shi ma ya san makaryaci ne ƙarya yake da haka fa ce rayuwa a ƙasar nan ba to shine muke faɗa muna ƙara nanatawa duk wanda suka ga kaman a baya abin da muke na muke ci al'umman nan wani zagon ƙasa muke shiryawa sai maka ce mun bari idan kana da abin da za ka yi ka gyara abin da maka yi na kuskure ka shi ka gyara in za ka yi abin da ya fi namu ka tashi ka abin da ya fi namu shi za ka da samar ya faɗa ya ce duk wanda ka ga suna izan wutar sai an yi yaƙi idan ba gaba za su shiga a yaƙin nan ba Allah ya la'ance su haka ya faɗa to yanzu kaɗan daga cikin misalai na irin gudunmawar da muka bayar na rantse muku da Allah lokacin inda wannan kwamitin yana aiki da wannan matsalar ta faru sanda za mu tashi mu aiki in mutumin nan ya kuta ba dole bane in ba ka da alaƙa da mu ba za ma ka iya sanin ta ya aka ya kukuta ba wace da hannunin kukutarsa mun yi wannan ya kusa shurin masaki yanzu lokacin da aka ja ka ɗibi 'yan mata a jihar kebbi eh, mutane da yawa ba su sani ba wannan kwamitin shi ya tashi ya aiki aka karɓo wannan 'yan matan wannan iska yana zaune ko da sunan ɗan social media ko malami ko da sunan ɗan fashin baƙi ko ɗan faskara baƙi ko ɗan wata tsiya ba ka taɓa sanadin kuɓutar rayuwar wani ba amma waɗanda suke ƙoƙari sanda duk suka ga rayukan wasu cikin haɗari su yi riski ɗinsu su dawo da su sai kuma sai ku zauna sai ku yi ta zage-zage a kansu yanzu akwai ranar da ga ala'azu da malam ali na sokoto da malam usman shanonu muka tura su nan su je su karɓo wata mata na rantsi muku da girman Allah na tsautsayi ya gita da yanzu Ali ya zama mara gari su duka ukun da na tura ranar akan asamin ɗin karɓo matan da wallahi in banda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare da dukkan su uku ba duniya to wannan hadarin da su suka gitta mai a ranar mun sha mafuta mu gitta wannan hadarin saboda wannan al'umma mata ce aka zo aka kama ta a nan bayan NNPC ta kai matsayin assistant controller a ɗaya daga cikin waɗannan harkokin na sabisun suna da mijinta fasto ne shi ma fastowa ce da yarsu sun kashe mijin sai da ce kusan kwana ɗari an rasa ya za a ajiya karɓo wannan kwamitin shi ya tashi da ya aiki aka karɓo matan nan ba magana muke wai ta musulmi ba mu muna magana 'yan ƙasa ne Allah ce mana wala taqtulun nafsal lafi harrama Allah an-nafsu ta shiga ran musulmi da wanda ba musulmi ba to ko wanda ba musulmi bane maka da an tsare shi irin wannan tsarewar muna jin zafin cewa bai kamata ya rayu a irin wannan situation din ba wannan kwamitin yakan tashi ya iya kokarin sa wurin yadda za a yi ya karɓo mutane mutanen da aka zo aka je kurmin wali aka yi kinnafin kansu mutum ɗari da wajen tamanin da wani abu wannan kwamitin namu shi ya tashi aiki kuma ba musulmi mana kiristoci ne aka san yadda aka yi kaso na farko ya k'a ga kaso na biyun nan ko nawa ne tamanin da nawa ko dukkan da sun fito ba wanda ya rage ko ɗaya dukkan su su yau da kama ko? sati da kwana nawa ya me yasa aka kama ko? an saba musu jami'a to yanzu dukan ku ba wanda ya rabe hannun su ko ba wanda ya rabe to shi kenan za ku je gida yau yanzu kun ga wannan kaso na farko da maka karɓo wannan kaso na biyu ne ba musulmi ba ne kiristoci ne in banda wannan kwamitin ya tashi aiki mutum 180 da wani abu tsautsayi na iya gittawa a kashe su amma irin wannan in ba yanzu da nake faɗa ba ba za ka taɓa jin an faɗa ba an ce yana daga cikin alherin da muka yi alaga ta malam dan Allah kore ne muka tashi muka yi sababin ceto ta dan Allah ba mu abin da ya kamata ba eh yana zama daidai da wanda yana zaune da ya ba kullun rura wutar rigima yake ya ce ai kaza shi bai taɓa ceto kowa ba to wannan na ba ku misali bangaren waɗanda ba musulmi ba shi yasa hatta waɗanda ba musulman ba in matsala ta faru da kaga har gidana suke zuwa suna neman yara ai alga ta mana in ban da suna jin cewa ai samun mafita don Allah za su tako su zo gidajenmu, muna malaman addinin musulunci suna kyautata mana zaton sun shiga matsala za su samu mafita a hannun eh to wannan na ba da misali ne ɗaya daga cikin misali za ku iya tuna wani bidiyo kwanaki da wasu mata aka waye gari ɗan bindigan nan na dukansu da bindiga wannan bidiyon ya san na kuwa tunawa ga bidiyon nan to ba sai na kunna shi daga ba na san bidiyon nan yaya daga baya hankalin mutane ya tashi ba wani mai imani da zai ga wannan abin bai so mai zuciya ba amma ka gani aikinka kawai shi ne ka yada bayan ka gani ne kai mu in mun gani muna yi tashi mai iya abin da za mu iya sai dai in Allah ya kaddara abu ya fi karfin mu sai mu ya haƙuri mu zira abu da amma mu kame hannunmu mu ce babu abin da za mu muna iya kokarin mu wayannan mutanen lokacin da aka nuna su ga halin da suke ciki wannan kwamitin daga ta malam koda suke tattaunawa da ƴan uwan waɗanda aka kama waɗanda suka kama waɗannan a lokacin suna neman kuɗi dan miliyan ɗari a hannunsu A ta malam wannan kwamitin ya tashi ya aiki wajen wato karɓo mutanen nan na rantsi da Allah babu ko shi aka karɓo shi ƙagen su nan na na shayi tunani in ba kai shi da godiya da Allah ya san ni mu ga da kan nan da kun ji da Allah da kai ina da shawo nan mun ji da kai Allah ya saka da kai Allah ya saka Allah ya saka mu da shayi ne da mu da kai da mu da da kungan sana amma da yake al'umma ce abinda aka kware akwai wanda ma naji daga ba suna ce ai waɗannan matan an kashe su sai daga cikin matan lokacin ni na ce wa mijinta ko ɗaya daga cikin da aka kama na ce ku ba da namban wayan da za a kira shi kun ga namban wayan shi nan mai 0 0 zero sifo four three six wallahi yana zauna na sa aka kira shi Shi cewa je guri kaza a lokacin da ake neman sai san ba da naira miliyan ɗari wannan kwamitin ya tashi ya aiki bai san yadda aka yi ba aka karɓo su ba kuma su cewa aka yi kawai je guri kada ya karɓi matan da aka yi tallafi muka kubutar da su aka yi rishin ɗin mutanen nan wannan mutumin hatta irin hikaya nasu irin hikaya daga ba ya yi ƙoƙarin ya fira da shi don ya faɗi a kai suka kuɓata mafi karanci da faɗa alherin da aka yi da gudunmawar da maka bayar wa don kuɓata su amma na mai uzuri da lokacin ya firgita hatta fira da yan jiridu yadda aka yi suka kuɓata ma ba zai yi ba wannan yana daga ciki duk irin waɗannan abubuwan suna nan waɗanda ba za su ƙirgu ba waɗanda aka yi ƙarƙashin wannan magana ta ƙarshe da zan yi ko ta kusa da ƙarshe wannan fitilar da mutane suke gani na sha faɗa na ce ta yi girman da duk wanda ke zaune a birni bai san girmanta ba yanzu ku kalla ku gani yanzu da Allah wannan yara suwa da wasu ku fara wannan yara yi. yanzu a yadda kuke kallon wannan yara a shekaru zai ke shekara nawa wannan in ya yi wuta da wuya in ya wuce shekara goma ka ba zai kai shekara sha biyar ba bari ku gani bari ku gani a shekarun wannan yara nan ka zo ka fi shiga fafutuka da iyayenka da yan uwanka ka je za a ɗauke ka soja a ce sai kana da ingilishi tabbas kafin a ɗauke ka ko mai haɗa harba bindiga da ingilishi da mashi ɗago ba ka ake ba yanzu ku kalli wannan yaran da Kuna da yawan littafin da Yara ilimin sawun ka kaga yanzu a shekarunsa an koya mai bindiga da aka dai. Ana tambayi kuna da yawa inda ake koya mafi bindiga yara irin shi ke sun kai su kamar talatin. b a r u ku gani Za a n k yi, z

Ayan, nakakasama. Kasama, no? Yanzu za ka harbi wannan abin nan, za ka harbi nan, ka bar abin gari. Thank you. aga ta malam a irin waɗannan yaran yanzu a ce ana koya musu bingida na faɗa musu wasu na ce ita bingida ta sarifinta yana da alaƙa da yadda take mu'amala da ita ne na ce kamar waya ne na ce ka tafi 'yan waya kasuwa za ka iya ganin yaro ko su su bai gama ba amma waya ta rikice wa su ya taho gurinsu karatu ne ko mu'amala da wayan na yau da gobe da shi da profesa wa ke gabo da wani wajen karatu su ta'amulinsu da makami da kwana da shi da tashi da shi ko da yaushe yana daga cikin matsalar malam ficinan nan fa mun faje fa mun ganta fa da ido fa tana tafiya fa sai muka gaba wata hanya da za a ba mu neman wa al'umman nan sauki ba ta wannan hanyar sai to duk wani ɗan iska shege matsayaci wanda ba uwar shi aka kama ba uban shi aka kama ba ba shi ke hannu ba sai dawo gefe sai ce Allah ya kashe shi bai yadda ba eh? haka ba ake yi ba wallahi in aka ci gaba da tafiya a hakan mustaqbal din yankin nan wallahi malam ba zai zama yana da makoma mai kyau na ga wani yanzu fa bayan an kashe wannan sodan fa fitowa yana cewa ya ji daɗin abin da aka yi kuma yana roƙon Allah Allah ya sa a ci gaba da kashe irinsu saboda shi yana ganin kaman kisan ne zai sa dole a ɗauki mataki ba su san cewa ma kamar yadda na faɗa na ce musiba ce Allah ya jarrabe masu da shi ku ji abin da wannan yake faɗa rai raina bari ku wallahi wallahi na ji daɗi da Allah ya sa waɗannan ɗan ta'addar suka kashe wannan janar ɗin na ji daɗi a raina kuma dama ban so dawowar ba na fito a kashe shi don za a kama irin su su kai goma ko ashirin na fito a kashe su ba na so su dawo a cikin al'umma saboda dawo a cikin al'umma ma bara zama barazana ce wa talaka wallahi barazana ce wa talaka an haka na ji daɗi alhamdulillah gware da Allah ya sa wannan manjo sanar rabi abubakar da aka kashe da yanka abu kawai kashe kuma a ce suka kashe shi suka sa su suka harbe shi Kuma wata cuta ce wadda yake da ita rikin lafiya ta sa kuma ma mafi jin ya same shi da ake ta rabe ni mutuwar shi ta yi man daidai gware da Allah ya dawo da shi ba dan Allah ku hmm? akwai wanda ya faɗi wannan to abin da suke ɗauka ɗauka suke yi kamar kashe irinsa shi zai kawo ƙarshen fitina ba shi ba ne kuma ba ku gane cewa fitina ba ce Allah ya jarrabe mu da ita in ba lokaci ba ne na rantse maka da Allah duk wanda za ta ci sai ta ci sai dai a jira hatta ya kadi Allahu kan amran kana mafula bari in dawo da ku baya kamar shekara takwas da ya wuce wasu ina ganin wannan abin da ya faru sun manta cewa wannan ba shi bane na farko kuma ba shi bane na ƙarshe bari lissafo muku kuji a cikin shekara takwas da suka wuce da labaran tambaye ku kafin wannan din akwai major general idris alkali an kama shi an kashe shi a dis ba kashe shi ba lala da aka kashe shi mai canza yanzu wannan major shi janar abubakar rabe shi ne na farko cikin janarorin da aka fara kashewa janar idris alkali kowa ya san duk inda aka kama shi da kisan da aka mai da kuma bayan an yi mai biyu ba na biyu akwai iya bas marshal alice bade ya riƙe shugaban sojojin sama nawa na najeriya yana shi ma an kashe shi ko ba kashe shi bayan ya sauka daga mukami shi ma kashe shi a kai na uku akwai iya basu mashin muhammad mai saka a nan kaduna likita ne babba a da aka zo aka kashe shi da aka kashe shi mai faru eh na uku ko na hudu akwai min jordanar bisa duru shi ma haka na biyar akwai min wato a min jordanar richard duru shi ma haka sannan na ainihin wato shi da akwai brigadier janar ne kudokoli shi ma haka sannan akwai burgediya danar maharar tsiga kwanaki shi ba a kashe shi ba amma an kama shi kun san tsawon lokacin da ya hannun su kafin ya kukuta to kun ma kun tafi da aminar rusul wannan ba shi bane wa ba shi bane farko sannan akwai major general Joe Ajayi sannan aka zo kan shi wannan major general alkali wannan kai Rabi Abubakar to in ba ku gane cewa ba ba janar bakar rabe ba ne farko kina ce Allah ya jarraba ƙasa da ita farkon wajibin da ya kamata shine duk wanda ke da gudun da zai bayar ya tashi bayar don a kawo ƙarshen wa maganan su sarkin gobir kowa ya san yadda aka yi to alaga ta malam ana maka maganar janar a gidan soja ai na san dai a harkar tsarin mulki ba ka haɗa janar da sarki ko ba haka bane abin ya ci shi Ya sai yaya mun ka gane wannan nan manyan matsalolin nan sun ci su amma abin da ya canza kai kana talaka kai ne kake tsammanin saboda kai abin zai canza ba shi bane farko wannan amma yanzu ka duba yanzu wannan ya mutu ka ce wai kayi munna ka ji daɗi da aka kashe shi dama baka so ya dawo ba alaji kaga sai hankali so muna nan muna ci gaba da kallon abubuwa a ci gaba da tafiya a haka na sha faɗa kuma na ƙara maimaitawa yanzu kwamishinan 'yan sanda na nan jihar kaduna sifi umar muhammad yana daga cikin waɗanda suke mugun ƙoƙari a harkar tsaron nan a matakin jiha kuma na faɗa hukumar tsaro ta farin ta DSS suna cikin waɗanda suke ba mu gudunmawa a harkar nan ɗari amma sai ka je ka bincika daga sanda muka ce mun janye mun bari da waye da waye hankalinsa ya tashi don mun ce mun bari to muna kuma ƙara tabbatarwa wallahi mun bari mu ba wanda za mu yadda amfani da mu a to alga ta malam yaushe za ka ci gaba da saka kanka haɗari Eh? wallahi malam mun yarda cewa a zo ai abin da a ai don Allah mun yarda ba wanda zai iya biyan mu in ba Allah ba amma wannan ƙaryar da ake a kasan nan shugabanni su ƙarya eh suwara su ƙarya ko da kuka tashi kuke so ku yi aikin amma yadda abin da kuka yi na kirki ne ba a yadda ba yaushe za ka ci gaba da yin abin da ba amma yadda abin ku yi ba sai kun je an yi abin da za a yi sai kaga wai wani saboda yana gudun kunya a duniya kar a ce shi babba ne an samu matsala an gajiya sai ya fito sai ce to wallahi aikin da kuka yi su ba su yarda da aikin ba ba su da alaka da da aikin a yadda malam albani ya faɗa tun da arewa ba uwata ba ce a ci gaba da tafi a haka ni ne ba wani ɗan uwana da yake hannu da aka taɓa kama uwata kuma ta bar duniya ko kuwa na dama tuncin ya bar duniya duk waɗannan da muke ci ƙoƙari ɗan uwantaka ta zaman ƙasa ta haɗa mu musulmi da wanda ba musulmi wanda sanin muhimmancin rai a addini yasa duk wanda ya shiga wata matsala muke ganin bari mu tashi inda wata gudunmuwa da za a yi duk wanda ba zai iya gyara abin da muke ba in yana ganin kuskure ba zai kuma iya yin sama da abin da muka ba na ceto rayuwar wani da ku rabu da shi ɗan iska ne ko malamin addini ne bai da amfani in kuma mutum ya isa ɗani da gaske a ko'ina yake to don Allah ya tashi daidai da abin da maka ko abin da ya fi abin da maka ko kuma surutu za ka yi su kaga surutun banza ne ba shi da kowane irin mahalli saboda magana ta ƙarshe da yadda na ja hankali akan ƙaryar da shugabanni suke wallahi wannan matsalar in ana so ta gyaru a daina wa 'yan ƙasa ƙarya dawo a yi maganar da take ita ce tabbatacciya a yadda akwai matsala sannan kuma za a ɗauki matakai na gaskiya wajen magancewa ɗan ƙasa kuma su gamsu cewa matakan da aka ɗauka don magance matsalar nan babu ƙarya babu yaudara a ciki da gaske ake wannan ita ce kira zuwa ga shugabanni akan wannan matsalar amma wallahi ba za ku yi rantsuwa da kuma duk in ka tattara alga ta malam a shari'ar musulunci yanzu idan ni da kai maka auro mace lokacin da na je zan auro ta da aka zo za a ɗaura aure a masallaci yala ba sai an faɗa ba a ce da ce da sha da mai da harkar lafiya da addini yanzu ya tashi daga sanwa da ko kan iyayenta ya dawo kanwa idan na auro mace aka kai matakin da na kasa riƙi ta bin isiyar ita dalla mataki na biyu ba shi bane in ba ta dama ita ta jika nemi abin da za ta riƙe kanta mataki na uku in ban iya wannan me ya kamata in yi in sallame ta eh tunda annabi ya ba da labarin shi akwai matar da za ta shiga wuta gobe alkiyama saboda ta daura magi bata ciyar da ita ba kuma bata saki ta ta je ta ci abinci ba kwarin ƙasa da Allah ke ajiyewa to shi yasa muke ƙara maimaitawa duk wanda ke kan kujera yake ganin kaman wata alfarma yake wa mutane kaman shi ke shan wahala sama da ƴan ƙasa ƴan ƙasa ne ba su gane ba to dan Allah muna roƙon shi ya sauka misalin ka daidai kake da wanda ka auri mata ka kasa ciyar da ita to abin da ya kamata ka shine ka saki ta a rabu ko ba shi bane ka'ida wannan ita ce ka'ida wadaka duk wanda ke kai yake ganin ba zai iya ba yana cikin matsala yana shugabancin nan yan ƙasa ba su gane ba wahala yake sha dan girman Allah muna roƙon shi ya sauka wanda zai iya yi shi kawai ka'ida amma ba zai yiwu ba a ci gaba da tafiya a haka magana ta ƙarshe da zan yi zaɓe yana zuwa muna kira zuwa ga mutane talakawa ku yi haƙuri ku fusata ana yin katin zaɓe yanzu don allah duk wanda zai da kati na zaɓe ya haƙuri zai ɗaya ke nan na biyu don allah idan lokacin zaɓe mutane kashi zuciya su fito su yi zaɓa sun san abin da muka gano mun gano cewa rashin yin katin zaben mutane da kuma lokaci ya zo mutane su ki fita su zaben yana taimaka wa mutanen nan wajen ci gaba da zaluncin nan da ɗaukuran nan ku fahimci wani abu akwai zaben da mutane za su fito su yi yawan ƙuri'un nasa billahi lalzi murƙe ba ta yi ba ganin ba ku misali shugaban ƙasar da ke kai zaben da aka yi ina ne jihar da ya fito ba Legas ba da Allah da aka yi zaɓe ya faɗi a ko bai faɗi ba kuma ko yanzu ka jira ka gani in an yi zaɓen a Legas ɗin saboda al'ummar da ke fitowa su yi zaɓen a can mafi yawanci ba al'ummar sa ba so muna kira ga in dai ba so ku ku taimaka musu ba wallahi kuma ba za ba ran da za ku samu sauƙin matsalolin nan sai ran da suka gane cewa mutane kuna da ƙarfi wajen ku ɗora ko ku soke da lokacin da za su ci gaba da sauraron ku da kuma daina muku ɗauki tura amma yanzu ka kalli tsarin da aka taho da shi kawai shugaba ne zai duba ya ga waye yake da interest da shi ko da ku a al'umman kun san ga wanda kuka taso tare da shi ga wanda kafin ya zo neman kujera yana da alaka da ku ya taimaki wane ya yi mawana kaza ya gina kaza ya gina kaza kuna sa tsammanin cewa in ya tafi zai ci gaba da waiwai ku dangana ku in suna ya taso za a ganshi a a cikinku in aure ya zo za a ganshi a a cikinku in masalla jana'iza za a ganshi a a cikinku iri-iri sai rana ɗaya a ɗauko muku wani promoya ba ku san shi ba ba ku da alaƙa da shi saboda intanet wani sai a ɗauko sai a ce ko kuna so ko ba ku so wannan shi ne shugaban ku ci ku a yankin to muna kira zuwa ga mutane dan Allah cikin abin da muka gano wallahi rashin tashi ku duk katin zaɓe gidin yin haƙurin in lokacin zaɓen ya ku fito a yi zaɓen to wannan ɗauki ɗorar da wannan ɓannar da wannan zaluncin da ake yana cikin abin da yake taimaka musu don Allah mutane su yi haƙuri magana ta ƙarshe da eh? magana ta ƙarshe da zamu na yi addu'a wasu guraren kuma zan ci gaba da yi duk wanda ke kan kujera Allah ya sani tsakaninsa da shi ita maganar hali na rayuwa kaga wannan ba ma a magana yanzu mai a Najeriya an kai lokacin da ne ko control bai da shi eh? yanzu halaga ta malam an taba tsammanin a waye gari Dan Najeriya a ce ne Allah zai kawo lokacin da zai sai litan mai naira dubu billahi alladhi da ko mafarki sai in ka tashi za ka ce mafarki ka jari amma yau shi gashi an waye gari ɗan Najeriya yana siyan litan mai to ba ma wannan ba ne matsala amma ƙaddara cewa ana siyan litan mai kaza kaza ƙasar lafiya wuta take zaune aida da sauƙi to ba a bar mutane sun yi ne ba sannan kuma ga matsatsi na rayuwa ana fama da shi mu da muke zaune a area cikin wala cikin garin nan mu mun san su cikin ɗin da mutane wallahi wani in yi zo da matsala ko ba ka da kuɗi saboda yadda za ka gan shi tunanin ka za ka fara yanzu wani ina zan ciwo bashi in warware matsalarsa haka fa ake rayuwa ba to addu'a da za mu ci gaba da ni, duk wanda ke kan kujera Allah ya san yana jin tausayin mutane yana jin kansu kuma manufarsa ne ya ci gaba da jagorantar mutane don ya tausaya ma al'umma ne Allah ka bar shi akan kujerarsa Allah duk wanda ke neman kujera bai hau ba manufarsa ba kansa ba ne, al'umman nan ce manufarsa Allah subhanahu ta'ala in yana ƙasa ka bashi duk wanda manufarsa ya ci gaba da cutar mutane ne da zaluntar mutane Allah in yana kan kujera Allah ka kayar shi duk wanda ke kan kujera wannan abin da ya damu mutane na matsalar nan in ba da shi yake kwana ya tashi da tunanin wace gudunmawa zai bayar don ya kawo ƙarshen matsalar nan Allah in ya da farko shi da Allah ka kayar da shi wannan shine addu'ar da za mu ci gaba da yi wanda duk kuma wannan ita ce manufarsa Allah ko bai kan kujera Allah ka ɗora shi kuma a kowace jam'iyya yi wannan yana cikin addu'o'in da za mu ci gaba da yi saboda ya haƙuri wasu dalilai ne suka sa yau muka shiga wasu abubuwa dan wajibi ne kan mu amana Allah ya dora wa malamai ta la tubayyinu nahu lin nasi wa la taktumunahu to mun yi bayani a wannan gabar iya abin da zamu yi yanzu mun hada da amsa kuma sai mu jira wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu